kamfanin fasaha mai kirkirar manhajar kwamfutoci na microsoft ya soki lamirin kamfanin google mai shafin bincike na kan yanar gizo domin fitowa da kamfanin google din yayi a fili ya bayyana wa duniya cewar akwai matsalar buɗe wata kofar tsaro ga sabuwar manhajar microsoft din ta windows 8.1 kamfanin google din dai ya fito ya bayyana matsalar ga duniya da sanin cewa microsoft din na kokarin rubuta wata manhaja da za ta toshe kofar wani babban daraktan kamfanin microsoft ya mai da martani a wani shafin yanar gizo wanda ya nuna rashin jin daɗin kamfanin sa ya kuma ce lokaci ne da kamfanoni za su haɗa kai domin aiki tare da magance irin wannan matsala ta buɗewar hanyoyin tsaro da ka iya jefa masu amfani cikin wani hali buɗewar ƙofar tsaron na iya baiwa masu amfani da kwamfuta mai manhajar windows 8.1 dama domin shiga cikin wasu sassa da bai kamata a ce sun shiga ba microsoft dai ya nemi masu bincike kan harkar tsaro na kwamfutoci da manhaja da su rika asirce wannan bayanai har sai an magance su kafin fitowa fili a bayyana wa jama'a.